بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا جميعا الله فداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda aka gani ko aka ji sanarwa cewa yau a kuma daidai wannan lokaci zai zama da maimakon karatu na talimi za mu yi zikira ne na mahaifinsu maulana ibrahim al shi ne shahidi yakubu aliyu tajuddin kamar yadda aka ji daga bakin masu gabatarwa wannan in za iya tuna bara ma daidai wannan lokaci mun yi irin wannan zikira wanda su harisawa sashen eh, fire services to su aka danka musu wannan al'amari haka kuma kamar duk kasan ne akan yi aiko alabakar duk kasan ne akan yi program din aiko eh da haka wasu wurare sun riga sun yi nasu mako eh, haka wannan saboda muhimmancin sa ya zama da kenan muka ajiye yau din domin gabatar da shi to alhamdulillahi an ɗan ji takaitaccen tarihi na wannan bawon allah ah, wanda yake kenan ah, ya fito ne daga wata zuriya mai tsarki mai kima mai kuma tarihi wanda yake tarihinsu kuma yana da tsawon gaske ah, akan ce <clears throat> su <clears throat> mutanen mali ne jihadin shaudan dan ya hauro da su na nufin kakanninsu kenan ah, ya kawo wasu wannan nahiya din haka shi yasa ma za ka ga kamar su su malamin aka musu lakabi da mallawa ai mana in aka ce mutum ba malle ko ba malle ana nufin mutumin mali daga mali din ne aka sami wannan sunan lakabin da ake ta saka masa ko wani ba malle ko zuriyar su wani mallawa ne saboda mutanen mali ne to amma su na su malan tarin ya ma wuce haka don daga wani wuri ma suka zo mali din ana cewa daga morocco ne to morocco ma zuwa suka yi saboda zuriyar gidan manzon rahama ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa to wurin ƙoƙarinsu na yaɗa addinin musulunci suka yi wo yammaci eh, wato kenan maghrib wanda sun sashen kakannin sun yada zango a Morocco sannan wasu kuma suka ƙara su suka gangaro suka yi wannan ta Mali din kamar yadda kuma sashe suka yi wannan eh, wannan ta abin nahiya ta mu to abin da ke da muhimmanci tattare da tuna wayannan mutane shine kyawawan ayyukansu wannan shine umda a cikin abin da mutum zai ambata ko zai ɗauki darasi cikin rayuwarsu ah, Allah ta'ala game da irin wayannan al'umma wanda za ka ga mutane tun daga annabawa zuwa a'imma zuwa mujaddadai da shauran waliyan Allah madaukin sarki waɗansu suke fitowa daga cikinsu za ga Allah ta'ala ya yi magana haka a kansu inda ke cewa Allahu alamu haifu ya ji'alu risalatahu Allah ta'ala shi ya fi kowa sani, inda yakan sanya sakonsa idan ka ga annabi ya fito a cikin wata zuriya ko ka ga wani mujaddid ya fito a cikin wata zuriya to in abin ka bi silsila na wannan zuriyan ne za ka ga lallai zuriya ce wanda <clears throat> take da tarihi tarihi kuma wanda ya shahara a fagen kyawawan ayyuka da makamantansu wato kenan eh, zuriya ce ta salihan bayi Allah ta'ala na cewa inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zuriyatan ba'dha min ba'd duk dai magana kan irin wayannan zuriyar ne Allah ta'ala yayi zabi inda ya zabi Adam da annabi Nuh da zuriyan annabi Ibrahim da zuriyan Imran yake cewa zuriyatan ba'dha min ba'd zuriya ce wanda sashe ke cikin sashe za ka ga abu guda ne <clears throat> abin da ya yi adam salam shi ya yi nuhu salam shi ya yi ibrahim salam har zuwa kuma kan misali a yin salam to za ka ga zuriya ce wanda yake kenan ko zuriyoyi ne wanda suka shahara da kyawawan ayyuka to kuma wannan shi ke kai zuwa ga har ka ga wani ko wasu daga cikin sun samu wannan matsayi na shahada irin wannan matsayin da shi Sidi Yakubu ya ya abin nan ya samu za ka sha mamaki a ce maka mutum ne kawai yake wucewarsa sai ya ga dabba ta faɗa ruwa to idan da mugun mutum ne wucewansa kawai zai yi kila ma ya ce mai ruwansa da akwai da ba tasa ba wala alama ya ce ai wayannan su awakin su suke cinye mana amfanin gona ma in muka yi noma a bayan gida a bayan gari kamar za ka wancan shekaru da za ka kana dan fita bayan garin mutum za ka ga abinda kana dan fita bayan gidan za ka ga gona ce akwai sabuwar unguwa sosai yanzu wanda ariyan dushe din nan wanda yan shekarun bata ko zuwa mu zaire za ga gonakai ne na mutane amma yanzu duk ya zamo gari haka to wani lokaci ta yi abin da mutane suna shuka amfani a wurin so da kama mamaki mutum ya ga akuya ma don ta fada ruwa zai yi tafiyarsa ne amma su ko duk wani wanda yake da kintsi na salihanci irin wannan ba zai iya kyalewa ba ba zai iya kyalewa ba saboda haka sai ya ga irin kokarin da zai iya yi abin na badawa alabashin ya fi karfinsa ne to wannan shine abin da shi sai da yakubu ya yi na ceton wannan akuya an ce ya taka wani rami ne haka tunda kamar kududdufi ne da ake tono ake hakan kasan gine haka to kuma za ka ga akwai in ka taka nan ka ji tudu to su kuma za ga rami ne can ma rami ne to sai kafansa sai ya ya abin nan ko an ci har ma yari ko akuyan ne amma sai kafansa ya zame haka so sai ya shiga wurin da yake kenan mai zurfin gaske ya kasa fitowa haka to shi ko su kyawun ayyuka na da muhimmancin gaske a rayuwar mutum asali ma kyawun ayyuka sun fi ibada abin da yau mafi yawan mutane ba su sani ba kyawun aiki sun fi abin kyakkyawan aiki ya fi ibada ya zo a ruwaya cewa daga daidaita tsakanin mutane guda biyu to ya fi kwana kana sallan dare wasu su zo ka samu wasu suna rigima mutum biyu ka ce ku zo me ya faru ne ko miji da mata suna kikikaka ka ajiye su ka sasanta su ka daidaita tsakanin su to wannan ya fi mutumin da zai alaula ya kama sallah tun daga farkon dare har faduwanta saboda mene saboda wala Allah yanzu wannan aikin da ya yi to ceto ne sosai ta yi mai yiwuwa da ba yi wannan kamar misali ka samu mutane masu rigima suna kokarin su dambatu tsakaninsu to inda ba yi wannan ta ba wala Allah ana iya samun abin na rashin rai ana iya samun kisan kai eh kila wannan ya kawo har wuya shi ma wancan ya kawo har wuya to inda ba samu wanda zai shiga tsakanin su ba ana iya gamuwa shikenan abin nan wannan ya kai mu wannan wala Allah wani makami shikenan kuma sai kaga an an abin ah, an yi hasarar rai ko na bai kama da haka to sai zama na Allah madaukakin sarki abin nan ayoyin Qur'ani da ruwayoyi masu yawan gaske sai kaga suna magana suna karfafa janibin wato kenan ah, kyawawan ayyuka din shi kuma aiki mai kyau mabubukansa zuciya mai kyau idan aka rasa zuciya mai kyau to bayan da za a yi kaga aiki mai kyau ya fito daga wurin mutum eh, bahaushe na cewa wai labarin fuska a labarin zuciya tambayi mene a tambayi fuska abin da ka iya gani daga abin daga fuskar mutum to expression ne na ibara ce tafsiri na abin da ke cikin abin abin da ke cikin zuciyarsa ko kuma fasarar shine aikin da kaga ya isdari daga mutum aikin da zaka ga ya fito daga mutum to mabubukansa zuciyarsa idan kaga mummunan aiki daga wurin mutum to abin yi hukunci da cewa zuciyarsa mummunan abin mummunan zuciya ce idan kaga kyakkyawan aiki daga wurin mutum to hukunta shi da cewa lallai zuciyarsa kyakkyawan abin kyakkyawan zuciya ce manzo tsira da abinci na cewa wa inna fil jasad la mudga ko idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu sai yace ala wa hiya al qalb eh, yace gangan jiki na dauke da wata tsoka wanda wannan tsokan nan idan ya gyaru to duk jiki ya gyaru idan ya kuma ɓaci to duk jiki ya ɓaci ya ce ku saurara wahiyar kalb na'am an fassara kalb eh, a nan da manansa na madiya kamar wato wannan abin nan a wasu lokuta za ka ga na zuwa da ma'anansa ɗin na abin nan eh, na madi ɗin da gaske ne in aka ce zuciya to ana nufin wannan gudan zuciyar ne kamar misali zan ana magana akan gazab akan hushi abin da ke faruwa da hushi shine bayan da ran mutum ya ɓaci to zuciyansa takan cika da abin nan da jini to sai ka ga ta harba wannan jini an ce za ka ga idan mutum sun yi ja ai wannan ja din daga jijiyoyi ne da suke daga zuciya suke haurawa da jini kwakwalwa su suke zuwa su abin nan Sau kan ido sai ga idan mutum ya yi ja to idan idon ta yi ja a lokacin rufewa ne da haka kuma yana iya aikatawa alabashi bayan aikata kuma yazo yana ta yana ta dana sani ko daga eh, jiya nake gani irin eh, dramomin hausa na wani uba wai shi mugun uba eh, mugun uba shi fada yake baya ragan matansa da yaransa da kuma bayar ragan musu shikenan ran nan sai wata yarsa tana makaranta sun dawo makaranta har uwan ta je ta koya musu darasi a gida haka to sai ta fito ta dauko makan da aka koya musu rubutun sai ta zo jikin motan uban sai ta rubuta ta sa Allah ya tsare mana baba ta rubuta jikin motan Allah ya tsare mana baba ita mai ta yi masa addu'a ta yi masa aiko yana fitowa ina ga motar sabuwa ce dama ya sayo ta yana fitowa ya zo ya ga motar nan sabuwar mota a masa wannan rubutu yarinyar tana ganin sa ta ɗora hannu a kai don ta san abin da zai faru ya zo ya rike ta maka malam ya shiga da ita uwan na ta roƙonsa yana ya banka da ta shiga da ita ciki ya mata duka ya mata duka sana sai sai daure ta da igiya sai ya tafiyarsa ran nan sai wani ya zo wurinsa yana ɗan neman taimako kuma alkawari ma ya masa ya sanar da shi da ɗan daɗewa cewa matarsa ta haihu za a yi suna rana kaza yana so zai zo a ɗan bashi ko wani abu na hidiman suna sai bashi wannan lokacin da ya zo daidai ɗan nan farfajiyar da suke faka mota ɗin sai ya tsaya wurin sai ya ya sa aka yi sallama da abun da mutumin ya fito ko yana ta faɗa me yasa za ka zo yanzu wajen karfe in na ka yi bacci karfe abin nan zuwa sha ɗaya ka zo ka tashe ni tun karfe goma kaza ya ce alhaji alkawari ne muka yi kace yanzu karfe kaza to kana da account number ya ce masa to turo ne ya lalla ya tura masa sai shi kuma ya tura masa sai duba ya ce ya shigo ya ce masa ya shigo sai shi wanda ya zo ne yake ta an alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah ya baka daga cikin ‘ya'yanka waɗanda za su rika maka addu'a na kariya da alheri da tsari. Sai ce amin. Can sai idonsa ya je kan rubutun da aka yi a jikin motar sannan. Wancan zuwan da ya yi tun da idon ta rufe wa na jini ya rufe da bai ma karanta mai aka rubuta a jikin motar ba. Sai ga shi an rubuta Allah ya tsare mana baba. Sai sai ya fashe da kuka maza maza ya shiga gida ya je sa ya je ya samu hannun yarinya kai ya kumbura ya abin da ya ɗauke ta a mota sai asibiti ko da aka je asibiti hannu ya lalace saboda haka aka yanke hannun duka biyu to nan fa ya ɗora hannu a kai ya dunga kuka ya dunga rusa kuka to kaga wannan zuciya ta kai shi yayi abin yanzu kuma yake dandana san dandana zan da ba zai amfane shi ba to nan mana in ana magana kan zuciya irin wannan sosai ta zuciya da ma'ananta na madiya da ake magana zuciya ne ta abin nan da rai ya abin nan da ya husata jini ya abin nan cika zuciya ya famfi ɗinsa ya hau kansa ya rufe ido ya aikata abin da ya aikata amma galiban ana maganan zuciya to da ma'ananta ne na ma'anawi inna fil jasad la mubga idza salaha salaha jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu ala wa hiya al qalb to wannan ana maganan zuciya wuya ce cewa kenan sashen mutum wanda ba a gani wanda shi ne ake ce ma zuciya to mana kenan wanda ke abin sa mutum ya yi kaza ko ya bar kaza to idan ya gyaru to nan wannan ke sa kaga kyawun ayyuka sun bubugo daga mutum idan ya ɓaci sai kaga kuma munanan ayyuka suna suna bugowa daga abin nan daga mutum to nan ne inda kokawa take nan ne inda abin nan ake rigima da mutum idan mutum yana so ya zama mai kyautata aiki to ya faro tun daga ita wannan abin nan farfajiya wato kenan zuciya kenan ya zama da kenan ya cika ta da alkhairi da alkhairi abin a cikinta ko da wani abu zai zo masa wanda yake ba na alkhairi bai bashi fasara na alkhairi misali za a gana magana kan kyautata zato ka yi wa mutum kyakkyawan zato alabar shi in daga baya ne kuma ya kenan kai furobin cewa abin da ya faru yanzu ba ban nan lallai bisa ganganci ko da nufi aka yi to nan ne kuma amma karan farko ka ba wa mutum abin nan Uh, uzuri menene manzo yake cewa kai ma dan uwanka mumini uzuri har sau nawa wai sau saba'in eh, ya maka wannan kai masa uzuri ya maka wannan kai masa uzuri ya maka wannan kai masa uzuri to shi ya kai wani adadi din to kuma ka ka ka yi tunanin cewa to hala yanzu dai wannan lamarin da ya wuce uzuri to wannan nan ne inda alkhairi na ɗan adam gaba ɗaya yake ya zama da kenan muna da kyakkyawan kudiri a cikin zukatanmu to wannan sai ba mu dama mu rika aikata alkhairi a tsakanin mu wanda wannan alkhairi har dabba ma sai ta shaida ai shine batun ai eh shine batu din muna magana kan shi Sidi Yakubu ya je ceto ran abin nan ne kuma wani abu shine wani abu ban sha'awa shine wannan ana kiran wannan abin da inkazun nafs yana na cikin littattafan fikihu idan kamar idan ka dan hauro a cikin littattafan fikihun abin nan ama haka musamman malikiya kamar daga askari zuwa su a karɓar misali har ka je muktasar a kowannan babi da inkazun nafs cewa idan mutum ya ga rai na kokarin talafa to wajibi na kansa inda yana da dama to ya ya abin nan ya kubutar da wannan rai din in ma har yake yi wanda wannan ran wanda yake da alaka da wannan yana gurfan da shi gaban hukuma kamar misali yanzu wannan abin da shi abin nan wannan shahidi yayi sidi yayi to da zamu kaddara yana da ikon cire wannan akuya da sai ya tafiya sa to inda mai akuyan zai zo sai ya ga ya ganshi yana tafiya kuma ya ga abin ga akuyan nan wala Allah ma ya ganta tana bundul lokacin da shi mai wuce wannan yana iya abin nan cetonta to idan bai yi ba ta mutu yana iya kai shi gaban kotu ban kiyaye wannan hukunci a fikin imamiya ba amma a fikin ama haka yake cewa shi in kazu nafs wajibi ne ga mutumin da yake iyawa na eh. ya salam Oh, su wurga ta a ruwan kamar bayanin da na yi kenan washe su ma al'adar da su mutanen zairiya suka tafi a kai a wancan lokacin shine ana ma abin nan taimaka ma ita akuyar nema ta halaka ita dabba din ta halaka so kaga wani yana gaya maka irin wato kenan kyakkyawan kudirin da shi wannan ba Allah yake da shi a zuciyarsa na abin da mu shine muhalli shayi na tattaunawa mu amma shi sai zamana kenan yanzu ba ma kawai ya fitar da ita ba ne ya ma ya rasa nasarar ne wurin wurin cetonta to wannan shine abin nan kiman mutum gaskiyar magana kuma shine riban mutum duniya da lahira idan har zai zamana kenan za mu iya tarkizin wato kenan abin da suka mu ya zamana mun iya wato kenan ah, sarrafa su zuwa ga ayyuka na khairi to mutum ya rabauta ya gama abin ya gama rabauta wannan wala Allah ya zama da kenan dan darasin da zamu dauka a abin da ya shafi shi shahada wannan bawan Allah Allah ta'ala ya kalbi shahadansa Allah ta'ala ya amfanar da mu da zuriyarsu kamar yadda muke ta amfanuwa din ko yawa ga su maulana ibrahim zazzaki na raye kuma ga irin ɗabin alkhairi da muke ta abin girma wato kenan daga gare su su kuma ta gefen wannan abin nan sashe na harisawa <clears throat> kullum a duwaɗin irin wannan mukan dan yi karfafawa haka cewa shi aiki yana bukatan kwarewa kuma ba za ka kware ba sai ka faɗaɗa iliminka da kuma tajiribanka experience ɗinka kan shi aiki din a yi ƙoƙari ya zama na kenan an faɗaɗa eh, neman sanin madafan aiki ka haɗa ku gaba ɗaya da 'yan trafik ɗin da 'yan eh, eh, ku 'yan fire service da 'yan fire service da 'yan trafik ko su ne da shauran ɓangarorin harisawa eh tudu dai ga sunan da nakan ce a abin nan a yi kokari a nemi sanin madafan aiki ta hanyar ƙwararru masana aiki din na shaka wani misali cewa wata ran mun je ko ne kadai ne ko abin nan muna da yawa mun je shan mai a wani gidan mai na a nan nnpc mega station da ne ma haka to sai muka ga kai ɗaya ake ta badawa haka to sai muka ta me ke faruwa sai aka ce ai duk ma'aikatan ga su can a wancan hall suna yin workshop ne ana karantar da su ne an ɗauko musu ɗan fire service yanzu yana karantar da su yadda za su kashe za su kashe wuta tunda ma'aikata ne a gidan fetur a harka abin a gidan mai a kowane lokaci abin harkan abin al'amarin wuta na iya tasowa so akwai bukatar zamana kenan a sanar da su misali yanzu ko na fire extinguisher ne ko yawa misali ana za a iya koyar da su yadda ake rike wannan fire extinguisher ne haka misali amma yanzu mu zaka ga wuraren mu yanzu ga nan yan fire service muna da fire extinguisher nan muna da shi a budiya muna da shi a karofi in wuta ta zo assalamu alaikum kenan kawai shi da abu na farko da ya kamata ku fara yi duk wa'annan wurare mai na akwai fasa ba ga gidan su mala gelle su wani lokacin nan eh da abu na wurare ya kai kaman guda uku dufa abu na extinguisher na wurin saboda wani abu na faruwa kiris musamman aka ce maka gida akwai motoci da su mene barantana misali kamar gidan mai karofi za ga keke na fi sun kai bakwai wata misali a fakas Allah kiyaye rana a ce maka babu abun nan wataran wuta ya abun nan amma ana cewa wuta ya taso misali kamar a jikin ɗakin harsawar nan ko wani wuri haka za a da maka lashe kana wa kana yin haka kawai shikenan an kashe yanda ka san shi ruwa baya amfani a irin wannan lokaci amma wannan iska din yana amfani sai zamana kenan ya ina jin carbon monoxide ne ko a ciki shi yana hana oxygen ne kasan shi wuta yana kama wani ta hanyar oxygen abin da ke zama combustion to yana abin nan Eh, samuwa ne ta hanyar oxygen to shi wannan kuma carbon monoxide yana yana kashe yana raba atmosphere da oxygen din saboda haka ana fesawa sai kaga kenan yanzu abin nan duk wuta ya mutu abin nan ba zai abin nan ba to idan misali da za ku ɗauko wani dan fire service misali a ɗauko shi ya zo ya baku training a nan maybe magana da farko da zai muku shine to ina inda kuka sa fire extinguisher a nan <laughs> shi da abin da zai fara tambaya Ga haka masu abin na fire brigade su ma abin na masu traffic su ma kamata a ce suna shirya abin na wata har su dauko dan traffic daga abin nan daga waje ya zo ya koya musu sanin madafan aiki da ire-iren wannan to wannan sai ga ya bada dama ma duk mai yin aiki ya kware akan aikin da yake kuma ya bada gudunman da ya kamata da bada kenan ya ya abin da ya bada haka Allah ta'ala ya dafa mana Allah ta'ala ya saka wasu malam ya ninka musu kariya samansu da kasansu gabansu da bayansu damansu da hagunsu Allah ta'ala ya bar mu tare da su duniya da lahira wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin an ce akwai waɗanda suka aka yi musu addu'a kamar abin da wa'inda suka rasu ne ko ko menene Yawo wato okay no. yawwa to kenan kafin mu kai zuwa ga addu'a din sai a rarraba an ce an yi addu'a din kawai za a dan rarraba abin nan abin sadaka ne sai ko mu zo mu sa su addu'a haka insha Allah sanan akwai sanarwar kuma a gabatar kafin ana raba abin sadaka din